Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari assalamu alaikum barkama da asuba alheri Grace Abdi ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Banda harkokin mulki da matsalar tsaro da suka tsone wa al'umma ido. Wani batu da ke ɗaukar hankalin ƙasashen duniya da ya shafi Najeriya shine matakai da waɗansu tsirarru a ɓangarorin ƙasar ke ɗauka da ke barazana ga ci gaban ƙasar tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, inda ƙabilar Ibo ke ta da ƙayar baya tana ikirarin ɓallewa. Da barazana da waɗansu matasa a arewacin ƙasar da suke ba 'yan ƙabilar Ibo wa'adin watanni su tattara inasu su su su fice daga arewacin ƙasar. Ganin illar wannan yunkuri ga ci gaban iyali, yau shirin zai yi waiwaya maganin mantuwa. Mu gano inda wannan matsala ta samu asali da nufin ganin hanyar magance ta. To ko yaya aka fara wannan tako? ga Madina Dauda. Babbar matsalar da kasashen turai suka fuskanta a cikin karni na sha tara shine matsalar tattalin arziki saboda karancin kayan da manyan masana'antun su za su sarrafa da kuma rashin kasuwar da za su sayar da kayan da masana'antun suka sarrafa. Wannan ya sanya kasashe suka haɗu a birnin Berlin a shekara 1888 domin yin wani taro na ƙasa da ƙasa domin su samar wa kansu mafita daga wannan matsala da suka samu kansu a ciki. Shi wannan taro shi ake kira Berlin Conference ko kuma Scramble for Africa. A wannan taro dai sun gano cewa ya zama wajibi da su samar wa masana'antunsu sabuwar kasuwa da kuma inda za su dinga samun kayan da masana'antunsu za su sarrafa a farashi mai rahusa ko ma a bagas. Ba kuma inda za su iya samun hakan sai a nahiyar Afirka. Wannan ne ya sanya suka fara tunanin yadda za su iya mamaye nahiyar ta Afirka, walau dai ta hanyar diplomasiya da ƙulla hulɗar kasuwanci da daulolin na Afirka ko kuma ta amfani da ƙarfin soja. Turawa da dama sun kwararo nahiyar ta Afirka, musamman yammacin Afirka da ake ganin akwai ƙarfin kasuwanci da yawan jama'a a yankin. Turawa 'yan leƙen asiri irin su Overweg, Clapperton, Mongo da su Henrik Burke duk sun zo a lokuta daban-daban Amma wannan yarjejeniya ta Berlin ba ta yi tasiri ba sai a ƙarshen ƙarni na sha tara, musamman a nan Najeriya bayan da turawa suka kafa wani kamfani mai suna Royal Niger Company wanda ya ɗauki nauyin ba da tallafin kuɗi domin kafa rundunar sojan da za a tunkari wannan babban aiki ƙarƙashin jagorancin wani babban soja mai suna Lord Frederick Lugard. Wannan rundunar soja da mafi akasarin mutanen ta baƙaƙe ne 'yan Afirka mai suna west african frontier force ko kuma hausa infantry saboda hausawa sun fi yawa a cikinta ita turawa suka yi amfani da ita wajen cimma wannan buri nasu na kafa mulkin mallaka a najeriya tun daga kasashen kudu har zuwa arewacin najeriya nasarar da suka samu a kano a shekara 1903 ita ta tabbatar da kafuwar mulkin mallaka a najeriya baki ɗaya wannan nasara ce ta sanya turawa suka kasa ƙasar gida uku lagos colony ko kuma yankin lagos southern protectorate ko kuma yankin kudu da kuma northern protectorate ko kuma yankin arewa amma babbar matsalar ita ce wannan nasara ta zamar musu samun duniyar ɗan tsako ba samun ba yadda za a ci domin matsalar farko ita ce ta rashin isassun ma'aikata da za su gudanar musu da ayyukan yau da gobe saboda yawan mutanen ingila a wannan lokaci bai wuce ɗaya bisa goma na yawan mutanen wannan sabuwar ƙasa da suka kafa ba abin da ya zamar musu ana so a ci duniya haƙorin gaba ya hana hakan ya sanya turawa suka shiga tunani yadda za su kafa sabon tsarin mulki ga wannan nahiyoyi nasu hanya ta farko ita ce shawarar da wata gogaggiyar 'yar jarida kuma uwar gidan gwamna lugard wato flora show ko kuma lady lugard ta bayar inda ta ba da shawarar a haɗe yankunan guda uku a mulke su ƙarƙashin gwamna janar ɗaya da kuma ƙananan gwamnoni guda biyu hakan kuwa aka yi inda aka haɗe su aka sanya musu suna najeriya aka kuma kasa su gida biyu kudu da arewa baya ga wannan dalili akwai dalilin tattalin arziki wasu masana na ganin turawa sun amince da haɗe yankunan ƙarƙashin ƙasa ɗaya ne saboda arewa ba ta da ƙarfin tattalin arziki da za ta iya riƙe kanta a wannan lokaci don haka dole a yi amfani da kuɗaɗen da ake samu a kudu a tallafa wa arewa wannan tunani ne masana tarihi a arewa suke ganin kamar shifcin gizo ne domin sun kafa dalilai kamar haka sun bayyana cewa a wannan lokaci ba a ma gano akwai man fetur a najeriya ba abin da kudu ke iya sayarwa bai wuce koko ba na biyun kuma sun ƙara da cewa a wannan lokaci tuni tsarin kasuwanci na zamani ya jima da kankama a arewa kuwa har a lokacin ana amfani da tsohon tsarin nan na kasuwanci da ake kira trans-saharan trade don haka wancan tsarin kasuwanci na transatlantic zai fi samarwa da turawa kuɗin shiga fiye da wannan na arewa haka kuma a lokacin mulkin turawa bai zauna da gindinsa ba a arewa a cewar masanan domin a lokacin da aka haɗe ƙasar a shekara 1914 ba a fi shekara goma da zuwan turawa ba don haka harkokin kasuwanci na zamani da turawa za su iya samun kuɗaɗen shiga bai kankama ba tun daga shekarun da suka kama 1920 zuwa sama bayan da mulkin turawan yakan kama kuma mutanen arewa suka rungumi sabbin hanyoyin kasuwanci da noma wannan tallafi na kudu zuwa arewa ya kau cikin ƙanƙanin lokaci arewa ta samarwa da ƙasar ingila kayayyakin sarrafawa irin su gyada auduga da sauransu hakan ya ɗaga tattalin arzikin arewacin najeriya ta zama mai dogaro da kanta kamar yadda hasashen masana ya nuna Wannan da ya takaddama ta jima ana yin ta tsakanin masana daga kudu da arewacin ƙasar, ko ma dai da me a yanzu ƙasar da tattalin arzikinta ya dogara ne ka cokan kan kuɗaɗen shigar da take samu daga albarkatun man fetur da yake kudu maso kudu na ƙasar. To yaya manyan ƙasa ke cewa ne a game da wannan yunƙuri da wasu matasa suka fito da shi suke ganin cewa lokaci ya yi da Najeriya za ta ɓalle ta rabu kashi-kashi. A halin yanzu dai masu sharhi kan batun Biafra a Najeriya na ƙara kawo tarihin illar da yakin basasar da aka yi a baya ya haifar ta hanyar hasarar dubban rayuka da dukiya. Irin waɗannan kiraye-kirayen ne ya sa har wasu shugabannin al'umma da ma 'yan siyasa ke buƙatar a sauya fasalin ƙasar. Lamarin da a baya ya sa wasu gwamnatoci na soja da ma na siyasa suka shirya wasu tarurruka da nufin tattaunawa akan makoman ƙasar don samun mafita. To sai dai a halin yanzu Hukumar wayar da kan al'umma wadda aka fi sani da NOA National Orientation Agency a ƙarƙashin jagorancin Alhaji Garba Abari na cewa dukkan waɗannan kiraye-kiraye da waɗannan yunkuri da matasa ke yi idan an bi a sannu Najeriya za ta dawo ta zama ƙasa ɗaya dunkulalla wacce kome a cikinta za a yi shi cikin walwala da kwanciyar hankali. Mun ɗauki matakai da dama. tun ma kafin wannan mataki kafin wannan hali da muka shiga na yanzu ya kawo ga inda muke yanzu mu a hukumance mun ɗauki matakai da dama na zuwa sako-sako lungu-lungu mu kai sako na 'yan ƙasa su fahimci mahimmancin zama ma ɗan najeriya kai ka zama ɗan najeriya menene muhimmancin zama ɗan najeriya domin akwai wasu waɗanda ba su da ma wanda da inda za su iya cewa ma ƙasar su ce ba su da ba da inda za su iya kira su ce ƙasar su ce kai kana da inda za ka kira ka ce yau ƙasa ta ce ina da yanci yau in aka kore ni wuri da inda za ni saboda haka akwai bukata na farin farko na kowane ɗan najeriya ya zamana mai kishin ƙasar nan mai son ƙasar nan duk da irin matsalolin da akwai da kuma take addabar mutane da suke kasan nan amma wace kasa ne da babu da irin nata wace irin kasa ce a duniya wanda babu irin nata kalubale kowace kasa tana da nata kalubale wannan abin da muke gani ɗaya daga cikin kalubalolin da kowace kasa take da shi ne ai kasan nan har yakin ba sa akai amma daga ƙarshe ai an fito an fito kuma aka sake haɗewa yanzu ma wannan abin da yake faruwa mutane su gane akan cewa idan muka gudu tare muka tsira tare to eh, ƙarshensa gabansa alheri ne ci gaba ne kuma samun walwalar rayuwa ne amma fa sai kowa ya zamana mai ba wa ɗan uwansa daraja da mutunci da martabar da kowa ya cancanta. Najeriya ƙasa ne ya uwa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya ƙasa ɗaya. Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu gayyaci wakilan manyan ƙabilun Najeriya uku da suka hada da Hausawa da 'yan ƙabilar Ibo da kuma Yarbawa domin jin gudunmawar da kowane ɓangaren zai iya badawa a cimma burin zaman lafiya da fahimtar juna. Kafin nan a madadin wakiliyarmu Madina Dauda da ta taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin da kuma Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin da bada umarni alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba.